وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به البمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu da muna karatun littafin riyadu salihin ko wace talata muna wa yan uwa sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama muka sake haduwa bayan mun ɗauki dogon lokaci tun kafin zuwa ramadan aka je aka yi karatun azumi aka yi sallar tarawihi aka yi tahajjud aka yi idi aka yi zakatul fitri aka yi fitri shawwal magaci da ikon Allah Allah ya kaddari mun sake dawowa wanda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya cikin karatukanmu. mu na littafin riyadu salihin yau watan musulunci yana 26 ga watan shawwal yanan ya rage kwana uku zuwa hudu wanda yake isha Allah wata zai kage. kenan wayan ba su kammala fitu shawwal bai da kyau akwai sauran lokaci su isuwa wani kuma sun riga sun isuwa dama akwai kofa na sauran azumma na nafila wanda mutum zai yi ya samu alheri yau kuma watan boko ya yi dini sha hudu ga watan april watan hudu miladiya shekara 2027 26 wanda subhanahu ta'ala ya kaddara insha Allah za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya a littafin riyar salihin littafi ne wanda ke taya da ƙur'ani da hadisi gaba ɗaya idan imamun nau ya ƙulla babi zai buɗe da ayoyin ƙur'ani sai ya biyo da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugu da ƙari kuma sai ya ƙara da maganganun magabata kaga duk mutum da ka son gaskiya ya ka jawo mai qur'ani ya ka ja hadisi to shikenan an riga an tikar saboda haka littafi ne mai dadin karatu duniya ko ina ana karatun shi da inda musulmai suke ana karatun littafin da salihi mutane suna bauta ma Allah da abin da cikin wani littafi littafi ne wanda ke tahiya da usuli mai sauƙi in ya kawo kalma mai wahala sai ya fassara da kai su kaga ɗalibai ilimi suna iya samun nasu rabu a ciki to bisa karatun da muka yi mun kwana babin da ke magana akan wato abin da shayi hajji yau za mu tashi kitabul jihad littafin da ke magana akan jihadi da yawa daga cikin mutane abin suka ɗauki jihadi a tai ayyaki a tai ay fada to jihadi bai ka ga fada kawai ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci al'umma da wato musulunci ta hanyar ɗabi'u masu kyau da karantarwa saɓanin abinda makiya suke ya cewa annabi ya ci mutane da ya ci al'umma da faɗa da takobi wannan suka har suna jihun musulunci cewa musulunci addinin ta'addanci ne saboda farko ne da takobi aka sa aka yaƙi mutane suka shigo musulunci wanda ko abu ba haka yi manzo Allah kuma lokacin da ya fara da'awa ba ce ya yaki ba manzo Allah kuma ya dade yana wa'azi ba ce ya yaki ba illa su ne ake ta musguna ma ake ta wulakanta su da shi da sahabbai ne duk wanda musulunta sai a wulakanta su a azabtar da su saboda su musulunta kuma haka dai aka ta shiga musulunci kyawawan ɗabi'u da karantarwa wannan shi abin da ya shigar da mutane musulunci da yawa amma maganar yaƙi yaƙi ba izinin da an ka ba su a yaƙi don a kare kai ɗaya da saboda fitarwa ta yi yawa in ka musulunta ‘yan uwanka su zuwa su kamo ka su walakanta ka da ka musulunta ‘yan uwanka su zuwa su maka walakanci su hana ma shi da cikin musulunci su kaga musulmai su aka wata addanci daga bayan Allah maɗaukacin sarki ya taimaka musu har dole aka sha musu lahiya saboda an ga sun yi ƙarfi ƙwaye da gaske dan izinin da ma aka ce a yaƙi sai da a kuma madina makka duk ba a yaƙi ba saboda musulmai suna an kai ta azanta suwa saboda ka cewa musulunci ya ci duniya da takobi wannan ba gaskiya ba karatu ne saboda har yanzu addinin musulunci ya yaduwa cikin duniya ta hanyar karatu kowa ya yi karatu ya gane addini ne wanda yana iya karantar da wani shi ya gane Allah ya ba mu ikon gane sannan jihadi yana da kashe-kashe daban-daban akwai jihadun laƙi talafihi yaƙi wanda babu faɗa a cikin shirin jihadun na mutum ya yaƙi rayuwa ta yi ya hana ta abinda da yake halaka ya taka mata burki ga duk abin da zai kawo mata matsala kaga wannan jihadi ne afdal jihad jihadun nafs mafificin jihadi shine jihadun nafs da ita rayuwa ta yi komai hadari amma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su abubuwan da suke faruwa cikin duniya na ta'addanci yanzu mafi yawanci son rai kai ka san ba daidai na ba amma saboda za a ba kuɗi sai ka je ka shiga daga son ke sannan bayan haka nan akwai jihadin mata wanda su mata hajji da umra shi a jihadin da sauraka jihadi shi ma cikin shi akwai jihadi akwai abubuwa daban-daban kai baka ce ba amma wani ya ce akwai karantar da mutane addini wurare masu wahala shi ma jihadi za ka iske ana musulantar da mutane ƙauyuka wanda ba su gane addini ba ana gane da su kaga wannan jihadi saboda akwai nau'ukan jihadi waɗanda ya kamata mutane su fahimta a addinin musulunci jihadi na da matsayi wanda ababba don in babu jihadi sai da musulunci ya mutu al'adar mutane in suka gane ana zungurar mutum ya kyale sai ya zan an ci shi da yaƙi ko yi bai iya Saboda shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci sahabbai su kare kansu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ai izini ga waɗanda ake yaƙa cewa sai su kare kansu kuma Allah mai iko na akan taimakon su daga nan da aka ba musulmi izinin sai su kare kansu amma sun jima ba a basu su umarni su doki makabi su yaki ba Allah ka babu ikon gane da saboda haka wannan babi kitabul jihad babu fadlul jihad babin da ke magana akan falalar jihadi jihadi yana da falala wadda abu mai girma wadda ya kamata musulmai su fahimce ta da kyau irin falalar da akwai ga jihadi akwai hadisan da manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam masu gwada fallar jihadi daga cikinsu su annabi ma ya ce shi mai zuwa jihadi in ya hita ɗayan biyu ko ya shahada ya samu aljanna daga sama ko ya dawo gyara da ganima da yarda Allah Allah ya yarda da shi saboda ya hita don ba musulunci kariya sannan bayan haka nan manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ce wurin jihadi ya mutu ko saboda matsayi ne wurin Allah ko wanka ba ya kai ba a mai sallah sannan ba a sami wasu tuwahi tuwahin da ya rufe su da su za a rufe shi kaga in ka diba matsayi ne babbana saboda aka shi yasa ko wanka ba ya mai ba a mai wanka ba a yi mai sallah sannan kuma ba a canza mai kaya ne haka nan za a faɗi saboda mai saboda abinda inda ya mutu dinnan allah maɗaukacin sarki ya yi da wannan mutuwa ta ce allah ka ba mu ikon gane shi ne yake cewa ƙalallahu ta'ala allah maɗaukacin sarki ya wa qatilul mushrikeena kafatan kuma ku yaki mushrikai baki kama ɗayan su kama yuqatilunakum kafa kamar suke yakin ku baki ɗaya in za su yakin ku gaba su yakin babu ruwan su wanga ɗan izala na dan dariqa na wanga dan shi'a na dan ku musulmai ne za su yakin ku baki ɗayan ku to Allah ya ce kuma in za ku yakin ku yakin ku baki daya babu kunni babu wuri al-kufru millatun wahid kafirci hanya ce guda ku yaƙe su baki ɗin su sai Allah ya ce wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu jin tsoron Allah masu takawa Allah yana tare da su zai taimaka musu sauran sun ga wannan aya ta gwada umarni na Allah madaukakin sarki yace a tashi a yaƙi mushrikai akwai yaƙin da za a yi musu da hujja da ilimi ke irin wanda malamai suka kai suna yi Allah ya taimake mu yanzu akwai mayan malamai na duniya da yare daban-daban sun tashi sun ba musulunci kariya sun nada hannayen ana gwabzawa da su kafirin duniya suna ji da kansu a to a ai mukabala da su kuma a kashe su kaga wannan sai ilimi ke in magana da ke gaba da gaba na kafirin duniya ba a iya su amma da hujja sai ga an samu coci komi girmanta an jijjige ta shugabanta ya musulunta dole kowa ya musulunta saboda an ji hujja an gaskiya ta su musulunta saboda haka har gobe jihadi yana nan ka ɗauka sai an ɗauki makami an tafi a kai jihadi wanda mutum shi ma kan ya sun yayi jihadi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya samu cikin masu wannan aiki wa qala ta'ala maɗaukacin sarki ya ce kutiba alaikumul qital an wajabta yaƙi a kanku. wa huwa kurhul lakum alhali shi yakin nan abin kyamana gare ku ba ku sai Allah ta'ala ya ce wa asa an takrahu shay'an yana yiwa to dama za ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alhali alheri na gare ku wa asa an tuhibbu shay'an kuma yayi yu ku so wani abu huwa sharrun lakum alhali wannan abu sharri na gare ku abu kana so ne alhali sharri na gare ka sai Allah ya faɗa dalili sai saboda wallahu alamu. Allah shi addata ne Allah yana sane da gaibi ya san abin da koyi wa antum la ta'lamuna kuma ku sani ba wannan aya malamai suka ce an saukar da ita game da yaƙi amma kuma ta game komi yaƙi kan ba ku sun zuwa yaƙi saboda kun san babu daɗi don yaƙi ko a kashe ko a yare ko a mutu ko a yare saboda ka mutum ɗan adam sau da yawa yake kyamar abu bai sai abin nan sai zama alheri ko ma a gwada ma shi ga hili ka ce kai amma na gode ma Allah abin ga dan farko ban so ne daga ba kuma sai abin ya zama alheri cikin abubuwa da dama akwai irin wani misali kana son ka rabi da mata ba ka son ka wani dalili amma kuma sai wani abu ya dawo daga baya sai zama alheri zaman kare ya ka ce kai na gode ma Allah a shi zama da wancan alheri kaga wannan alheri ke da ba ka akwai kasuwanci wata rana wani kasuwanci ba ka ne kuma daga baya sai zama alheri ka sai sayan gida wani wuri ko hilin gida suka unguwa gaba ka kwanta amma dai barbe in sai ya kan da babu babu zargi amma ban su daga baya sai abin zama alheri ina da yaro ina son in kore cikin yara na kuma dai ya rike rike shi cikin kuma daga baya zama alheri saboda ka so da yawa qur'ani ya ce kana kyama abu abun nan sai ya dawo ya zama alheri gare ka saboda Allah shi ya sani kai baka sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi yake da sani amma ku baka sani shi yasa ka gabatar da addu'a gaba duk abin da ka ta son kai ka gabatar da addu'a Allah abin ganin da kasar yi Allah ya alheri na Allah ka tabbatar da shi ba alheri na ba Allah ka canza min ka ba abin da ya fi ma alheri haka shi kenan an wuce wuri yanzu shi Allah ka miƙa mai komi ga hannu ne yanzu sai ka tsaya tsakiya in yanzu za a ma alheri in ya za a ma ka ka ci in ya shi kuma kuma sai ka bari haka shi kenan so da yawa mutum na sa abu kuma sai ga mashari gare shi ku jewa mutum ka son abu sai zama shari gare shi ko cikin matasan wani ya yana son aikin soja sai ya samu aikin soja bijima ta jima sai ga shi katsina yan tara suke musu kofar da gusuwa daga cikin a cikin wannan aka shi yaro ne matashi alaran ma ya taso mummuna murna ya samu aiki kaga gaibi gaibi na Allah Allah ya koye mana cewa abin zai faru da uwaye ne da kowa inda sun san haka zai faru ai ka san ba su bari ya kai saboda haka ɗan uwa musulmi so da yawa al'amari Allah ka hana ka abu shi abin nan da Allah ya hana ka alheri ne ka so shi kamar mai amma ina Allah bai so ba shi yasa aka sa ai ta addu'a ga abubuwa duk da kaga abu sai ka sai ta addu'a ubangiji Allah ya kare mu qala ibn kathir imam ibn kathir yace hadha ijabun min Allah ta'ala al-jihad al-muslimin wannan wajibtawa ne daga Allah akan musulmin jihadi an yakuffu sharra ada'i an hawtul islam su kare sharrin makiya daga wato kasashen musulmi da wuraren musulmi in ba su ta suka kare kansu ba sai a tuwa a musu wulaƙanta su da iyalinsu gaba ɗaya arne in ya samu nasara a kanka innahum in yazharu alaikum jimoku in suka samu nasara a kanku wallahi za su jihe ku yi yu'idukum fi millatin ko su mishi ku addinin sai zan walan tuflihu idan abada ba ku san nasara ba arne in ya samu nasara ubu na fi mumini illan wala har arne in ya samu nasara akan mutum bai raga mai ko zumunci ko wata alaka wala bai raga ba ai kuna ganin duk inda suke inda suka yi yawa suka samu fara akan musulmi kashin wulaƙanci suke nasu ku ji abin sun kuma maharauta kashewa kafin da suka samu rin jayi mugun kisa su na wulaƙanci amma in suka san musulunci na da ƙarfi wallahi malama za su yi na ji daɗi malamai suka zaburo suna magana a kan wanga da ya yi ɓatanci ga musulunci da ƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina kana jin media ta dauka ko wani malami zagi an zagi manzan Allah an zagi musulunci an zagi Qur'ani saboda haka musulunci ya kamata a yi a gane cewa ya taba ku suna da ƙarfin da za ku fito ku yi magana amma in kuna jin tsoro ba ku magana sai a ce muku wulakanci iri daban-daban har ne dama sai ka sanya samun gare ka da kaji qur'ani ya faɗa ma gaskiya qur'ani ya faɗa maka wallahi in sun ka samu nasara akan ku wallahi ka ci muku wulakanci saboda ka nuna roƙon Allah ta'ala Allah ya kare amma abinda musulunci bai da wulakanci kai musulmi ba wulakantacce bane addinin ka ba ba ne. littafin ka da annabin ka ba ba ne.

sai kaga ai wani abu musulmai ai musu wulakanci amma arna yan sun kai ba abin magana sai abin ya baka mamaki kamar an yi goya ma arna baya ga gwamnatin tarayya gasa ga sai abin ya ta baka mamaki don mi da aka yi haka eh eh to ko sun goyi ba amerika eh, sun yi ba kasa amerika ta bata jirgin ai kan gwamnati kamata ta zan an yi fifita wasu akan wasu tsoron kai ai in ko an kai haka nan kaga babu daidaitawa ce yanzu haka ɗaya ɗauki magana haka ɗai waya ce wai ana wa ana wa ana wa kirista kashin kiyashi a najeriya kaga wai wannan ƙarya na ba su ko candawa ko bai na suka samu su shigo kaga sai abin ya ta baka mamaki kamar zai wai an kirista a Najeriya bisa ga musulmi Domin gizi Allah ya kare saboda musulunci bai ɗaukar wannan Allah maɗaukakin sarki ya fallanta jihadi don a samu a ba musulunci kariya ya tsaya tsayawa musulunci zai sa a samu zama lahiya cikin duniya imam zuhuri ya ce aljihadu wajibun ala kulli ahadin yace wato shi jihadi wajibi na akan kowane mutum daya saboda haka babu magana wai cewa an ɗebe wani banda wani musulunci ya dora mu kowa jihadi shi sa Allah ta'ala da yace infiru khifafan wa thiqala ku fito zuwa yaki khifafan sauƙaƙa wa thiqalan da nauyaya malamai suka ce talakawa da masu kuɗi su ne sifafan wasu ƙara wasu ka ce a ana nihin mawar abin nan ana nihin marasa laha da masu laha da kuwa shi wasu ka ce a a magidanta da waɗanda ba su yi aure ba kowa ya hito sifafan wasu ƙalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilin ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukunku saboda Allah saboda addinin Allah ya samu tsayawa يثبت في هذه الآية الأمر آه، الأمر بالتقوى إلى بالنفي إلى علاج هذه الكفار. ثم آية في أم النيدة أتي أي جهاد كافري والأمر باتفاق بإنفاق المال في ذلك. أم النيدة أتي دوكيا ثم يأك. الله كباب يكون كان. سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى بالمؤمنين أنفسهم lalle Allah ya sayi wa muminai rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna tasnar aljanna kenan muminai masu zuwa jihadi rayukansu Allah ya sayi mi zai ba su aljanna abinda Allah ka so yuqatilu fi sabilillah sai yaki saboda Allah yuqatilu fi sabilillah fa yaqtuluna wa yi yuqtalun su kashe a kashe su wata rana su yi nasara suna a yi nasara kansu amma dai Allah ya sai rayukansu in sun mutu suna da aljanna Allah ya mutu alamun ya riga ya sai musu wa'adan alaihi haqqan fi tawra alqawli ne na gaske wanda Allah ya dauka maka shi a cikin at-taura wal injil da linjila wal qur'an da qur'ani waɗanga littafai guda uku dukkaninsu Allah ya tabbatar da muminai in suka ta yaƙi suka mutu Allah ya ba su aljanna an sai rayukan su an ba su aljanna kaga kenan yanzu in dai an sai rayuka an baka aljanna mi azumi kake jira ke sai da dama wannan zamu karanta su yi ta bayani wani ya rasulullahi yanzu kana ganin yakin gana muka yi in an kashe da ina na cikin aljanna yana da wasu dabine ga hannu ne bai kusan ya so ya jiwa da ya rutsa cikin arna ya tara a tara ya sa sai da haka ce ya yi shahada to saboda ka zace nan Allah ya sai rayukan mu'mini suna addabta abinda Allah ka so kawai a ce a yaƙi da yaƙin gaba a ce a yi shi amma daga baya zan dole dan mai saboda arnan duniya sun azo musulunci hannu sun aka a murkushe musulunci ba a jin ko labari alhali ko musulunci shi addini na farko a duniya duk wani addini ta ga ya taho wallahi bayan musulunci ya taho tun da Allah ya aza duniyar ga da musulunci ya azata, mutum na harko a duniya musulmi na annabi adam kuma musulmi na ba wani addini yake in ba musulunci ba duk wani addini kaga ya so daga bana ya sau amma yanzu arna su gan suka yi kafirci shi a shi a duniya gaba ɗaya musulunci ba kona ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce wa man awfa bi ahadihi min Allah wane ne ya kai cika alƙawalin sa daga Allah wa ya kai Allah cika alƙawali alƙawali na Allah ya ɗauka cewa muminai suna da aljanna in su mutu wurin yaƙi wanga alƙawali babu wanda ya kai Allah cika alƙawali sai Allah ya ce fa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi ku yi albishir ku yi farin ciki da cinikin da kuka yi wanda Allah ya yi ciniki da shi da ku Allah ya wanga ciniki a riga an kare wa zalika huwal fawzul azim Allah ta'ala ya ce wannan shine rabo wanda a babba. sai ya samu ya mutuwa shahada ya shiga aljanna kuma ita mutuwar shahada kowa ya riga sani babu wani mutum guda da zai mutuwar shahada ya nemi ya dawo duniya babu sai dai in don ya dawo ya sake zuwa wurin yaki a kuma kashe shi da yawan suka yi mutuwar shahada wurin yakin hudu sun nemi Allah ya mai su duniya su koma zuwa yaƙi a kashe su Allah ya ce a dama duniya in mutu ya bata bai komawa su yi haƙuri wannan buƙatar ba su ba ta karɓuwa sai suka ce Allah muna son ka isa muna saƙonmu ga wa'anda a duniya don Allah in yaƙi ya tashi kasu tsoro su ta wallahi akwai nasara akwai alheri sun ga alheri inda suka tafi ka don Allah kar su tsoro Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun to Allah ka babu ikon gani saboda waɗannan ayoyin duka suna gwada mana muhimmancin zuwa jihadi kada mutum ya ji kada mutum ya ji wai akwai akwai da babu Allah ka babu ikon gani wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce la yastawi alqa'iluna min almu'minin ghayru ulil darar ba su zama daidai waɗanda suka yi zaman su daga cikin mu'mini ba su yaƙi ba waɗanda ba ma abuta cuta ta uzuri na rashin lahiya ba wal mujahidin fi sabilillah da waɗanda suke jihadi saboda Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa amfani da kawunan waɗanda suke zaman su ba su yi wurin yaƙi Allah ya ce ba su ma daidai da waɗanda suka yi wurin yaƙi amma ban da masu lalura saboda ya ka ce wurin yaƙi za ka iske wayan za a bari gari daga masu lalura irin guragu da makahi da marasa lahiya sai mata sai muna hika Allah wani sahabi ya ce wallahi in manzan Allah ya kwasa aka yi wurin yaƙi ba a barin kowa gari daga masu lalura sai mata sai muna hika Allah sai wanda an san nawa munafiki bai hitowa sai an sai hisan ya hito na yawo cikin gari ka Allah maɗaukakin sarki ce ba su zama daidai wayan suka yi zaman su ba su da cutar komi ba su da uzurin komi zaman su ɗaya sun kai ba zama yadda waɗanda suke jihadi fi sabi da dukiyoyin da rayukansu faddala Allahul mujahidin Allah ya fifita wa suka yi jihadi mujahidai da dukiyoyinsu rayukansu alal qa'idin akan wa suka yi zaman su gida daraja darajoji wa kullan dukkanin su wa'ada Allahul Allah ya mutu alqawlin aljanna wa faddala Allahul mujahidin Allah ya fifita mujahidai alqa'idin akan wa suka yi zaman su ajran azima lada mai girma darajatin minhu darajoji minhu daga Allah duk wanda ya mutu wurin yaƙi akwai darajar da Allah zai kai cikin aljanna wa magafiratan da wata irin gafara wa rahma da rahama wa kana Allah gafur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma Allah ya kasance mai yawan rahama yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya fadlul jihad akwai fadlul jihadi wal hasu alai da kuma fadaitattuwa akan jihadi ليس المؤمنين القائدون على الجهاد من غير من غير عذر والمؤمن المجاهدين سواء غير اولي الضرر Allah madaukakin sarki yace mu'mine wa'an suke zaman su daga barin zuwa jihadi babu uzurin komi su mu'mine ne amma uzuri babu ko guda suke zaman su gida akwai irin wa'annan wanta an samu an samu an samu lokacin yakin tabuka akwai wasu suke zama su bace wurin yaƙi zarrabawa ɗaya ta babu rashin lahiya babu uzurin komi suke zaman su da an ka dawo dama manzan Allah ya ce dawo yaƙi sai ya fara shiga masallaci ya yi raka a biyu ya tarbi mutane sun zo masu ba da uzuri sun ba suwa sannan annabi in ya ƙari sai ya shiga gida to da muna yi kai in su su ya rasulullahi wallahi mun so zuwa amma dai dan uzuri kaza ya hana muna zuwa sai su Allah shi yahe muku Allah ya gawata muku tashi ku tashi ku sai su daga duk muna yi kai sun sun sun kawo uzuri na ƙarya annabi ya sani amma sai su ku tashi ku sai Allah shi yahe muku to har sai an kai ga waɗanda su ku za su faɗi gaskiya ba mu da uzurin komi wallahi ya rasulullah illa kawai dai mu dai Allah dai ba mu ikon ya ba sai ce ku tashi ku sai sai Allah ya hukunci akan ku to waɗanda mutane sun shiga jaraba kwarai da gaske wasu mutum uku na waɗanda ga su tsanin imani su kabu kabu bin malik ga su tsanin imani amma wallahi jaraba ɗaya ba musamman zama ba ta samun zuwa yaƙi hatta aka kai a ƙarshe dai sun shiga matsala ha aka hana ai musu magana ha aka sai iyalin su ƙaurace musu sai zan cikin garin birni babu mai magana da su mun karanta hadisin baya da yawa mun karanta shi baya da shekaru masu yawa to saboda haka a manzo Allah ya ce yaki ya dawo sai ya tsaya masallaci yayi nafila ya amshi uzurin masu uzuri su ne shiga gida saboda ka su munafikai dama an riga an san su duk inda akwai wahala ba su zuwa Allah ya kare Shi na Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin Ali. ya kuma su imani ba zan nuna muku akan wani kasuwanci ba mai tsirar da ku daga azama mai raɗaɗi sai Allah ya ce tu'minu billahi fi imani da Allah na farko ke wa rasulihi da manzansa bugu da ƙari wata jahilun fi sabila ku jihari saboda Allah bi amwalikum da dukiyoyinku an fusukum da kawunan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu wannan shine alheri da kun fara sani in fara sani to ku yi haka imani da Allah da manzansa da jihadi sai mutum ya jiba cikin rayuwa sai wani jihadi yake yi mutum nawa suka nawa suka musu suka musu sanadiyar ka mutum nawa suka gane addini saboda kai mutum nawa kabba dama su ji daɗin addinin musulmi ko kowa ba ba aya babu hadisi lokacin da annabi yan musulunta lokacin da sayyid na abubakar yan musulunta rana guda sai da ya kawo wajen mutum nawa sun musulunta babu aya babu hadisi saboda halayen kwarai amma matsalar da muka samu yanzu da biyu umu ma kore ka kore ma musu arna ba su ba su musulunci sai ka so ka cuci arne kana musulmi sai ba sai ka yi yabata addinin ka kaga baka taimaka wa musulunci ba kana makwabtaka da arne ya kamata ya ji daɗin zama da kai har ya gano musuluncin gadai a ashe dai shi addin da ya kamata a yi to kuma ba kai ba makwabcinka na arne bai zaɗin zama da kai ba ka ƙulla kasuwanci da arne ka cuta mai sai ya gane wane gaskiya musuluncin gana ba na ƙwarai na an yi wani babban mai kuɗi a yamai in yi ta ƙasashen arna wurin kasuwanci da an yi kira sallar sai sai ta ya tsaya sai ya ta ya dawo sai ya ta ba su mamaki suna so ne saboda kasoma na na gaske international abin nan dan kasuwa ne na international da kudi na kware daga sai ba su mamaki babu cutarwa babu cuta ko guda suna yabo ne suka suna ba shi kyautuka sun juna wa musulunci amma yanzu ka iske wani sanda yake samu dukiya arni haita sami matsala ke ran tashin kiyama ya hakwashe ta cikin akawun ɗinka an ka bashi kuma sai a ce a sheke ga iska kai baka samu shi bai samu ba idan mutum ya cuci arni rata shi kyawa sai an kwashi ladan mutum an bashi haƙi ne ke da an ka bashi haƙi ne sai a ce a sheke ga iska saboda shi bai da kalmar shahada eh? eh ba ta da unhwani gare ka kai ko ba ta unhwani gare don sai haƙi ne sai an bashi da shi yasa mu'amala mai kyau tana daga cikin abin da ka jayo an na su fahimci musulunci shi yasa an ka ce ko tuwon sallah musulmi suke suna ba arna in musulmi suka yi layya suna ba arna namu amma aka siya ba a yi saboda suna su bai da matsayi ko ciki addinin su ba ce a yi wannan ba da za a diba littafin suna injila ko a tara babu inda aka ce ai wannan bikin nasu babu kuma wata rana ka ka binciki shi fasto ka tambaye shi wani cikin babu ina na an ka ce a kirsimati ina na yake cikin littafin sai gwada ma in ce babu to don mi kuka yi kuna zuwa lahadi coci don lahadi to wace ku ta yi guda mai littafin ku ina na an kace a kai guda mai in gani ba turanci na ba kawo mai in karanta guda mai ayat inda aka ce a kai cuce lahar babu sai babu don mai hoto zaki ke saboda shi yasa muka ci babu cikin to da dai ba a ce ku yi idin wannan sallah wannan bikin naku ba ba a ce ku ce lahadi ba to da za mu tunda ko ku ba ku da hujja akan wannan jama'a ina ta mun gane magana ba ka mu'amala mai kyau ita ma jihadi ne duk wanda ya mu'amalance ka ka dibi hikima ta musulunci aka ce arne ya sheko da gudu ya same ka ce don Allah wa ne mutanen ku na kashin mu na tabbata da kashe ni za a yi kawa Allah wa ne ka make ni kai min rai musulunci ya ce to ka amshe shi ka sai ka ba shi mafaka har sai yaƙi ya lafa kai mai hanya ya koma kan yadda ya uwa ne amma ka sani kayan ya gama ka faɗa mai kalmar Allah wani kaga mutuncin gada da muke shi a gaskiya hatta ya suma a kalamar Allah sai ya ji magana Allah sun ma'abligahu ma'amana sannan ka isar da shi ma'aminta ta inda zai samu aminci haka bari a taɓa shi mutunci ke musulunci na son duk wani wa musulmi ba ya gano cewa musulunci akwai akwai tsari akwai taimako akwai menene akwai menene amma in ka ci amana ta sai ya da Allah ka ba mu ikon gane saboda kan haka zaka iske musulmai wani bi saboda rashin ma sanin an musuluncin ma har da wanda an musuluncin ma ana kware a kore wallahi ma zai zo ne iya ci amana ka ka ji kai ni wani tafiya ta ma ta koyi min saboda ya ci amana ka baka jin baka jin baka jin kai da Allah ta ba mu ikon gane to shi na subhanahu wata'ala yace yaghfir lakum dhunubakum Allah yana gafarta muku dhunubanku wai da filin kuma Allah yana shigar da ku jannatin gidajen aljanna ta jirimin ta ta lanha wanda kwarar musu na gwanar ƙarshen na aljanna wa masaki na tsayibatar da wasu masaukai masu daɗi fi jannati adna a cikin aljanna ta zama dindindin a cikin aljanna ta dindin zalikal fawdul azim Allah ya ce wannan shine rabo wanda ababba Ya ce wa ukhra tuhibbunaha akwai wata gara basa kuna santa ne nasarun min Allah tun nasara daga Allah Allah ya baku nasara wa fatihun qarib da kuma buɗi makusanci shine a cikin Makka da yaƙi zama nan na a musulunci shi Allah ya ce wa bashirin mummini, ku yi albishir ga mu'minai cewa in mutum ya mutu wurin yaƙi akwai azar sannan in ya dawo gida akwai ganima sannan ya dawo da yarda Allah amma yanzu matsala shi wani gane ke ina babu inda aka ce musulunci ce ka ce a kashe ka a ai ba ce musulunci ce a kashe shi ba abinda aka ce in kirki ta kama dole a ba musulunci kariya dole a ba shi kariya kuma ina fatan mun gane magana akwai wani aboki da ya ce ya ce wata ƙasa sai aka zagi hukunci sai zahi ya yi ta faɗa kuma kasuwanci na ake daga baya da aka yi bincike sai aka gano lalle mutunci an ka taɓa shi ya ya zahi kuma arna cikin tsakiya arna ya ita kuma wallahi sai aka bashi gaskiya hukumar da ana zafi su kai ya ce ya jawo masa matsala su shi da gaskiya ɗin ya za a zagi addini ne amma kaga shi wani ana izagin addini ne gaba ne bai ciwa kala to don mi zaka za a zagi addinin ka kyale kai baka zagi addinin wani ba ya zagi naka baka zagi annabin wani ba ya zai zagi annabinka baka zagi littafin wani ba ya zai zagi littafinka saboda mi saboda haka musulunci duk inda kana ba shi kariya Allah ka ba mu ikon gane saboda yan uwa musulmi ana son mutum ya ba addinin musulunci kariya abin da ya ka iyawa jihadi bai kare ba ana na ana jihadi har yanzu akwai ayoyi da da dama suke magana akan jihadi amma saboda malam bai sai zubo su na duka sai ya basu haka wal ayatu fil babi kathiratun mashhura ayoyi cikin wannan babi suna da yawa masu magana akan jihadi wanda za a ga an yi ta zuwa manzan Allah akwai inda ya jihadi aka je ya ce da kanshi da yaƙi ya kamari sai da aka hallu manzan Allah da kibiya ga baki ne ta kare mai haƙorin gaba guda biyu jini yake tsayawa hannun na wasu ka cewa wai an kashe manzan Allah fassara sai da yaƙi ya lalata alhali ba haka nan wasu ta gudu amma duk da haka nan kaga bai hana ka sunan saka ba dama manzo Allah plan din da yayi ya wannan yakin ya dauko su mutum 50 ba, ya aza saman dutse yace ko kun ga wayoyin sura kada ku sauko daga ran da aka sauko kasa na Uhud da nan inda kaga ya dutse Uhud din akwai jabalin Rumat nan kusa da gai dutsen ba wata mutum 50 ƙwararru ga hali maza Allah ya zaɓa cikin sabai a da wurin ita musu kafa daga da wurin ko kun ga mun yi nasara ko kun ga an tafke mu an kama an tsaye da mu kun tsayen ku tsaye da mu kan ku sauko akwai abin da ya sa annabi ya je surin mutuwan amma da an ka to an ka fara yaƙi sai su suka ga cewa a ah, to ai musulmai sun yi kora ana fara gwamnati yaƙi sai an sun ka juya da gudu sun ka shekara musulmai sun ka bi su suna yadda kayayyakinsu ana ɗauka wasu ana tare ana su sai waɗanda a saman ruzu ce ai yaƙi ya ƙage ga yan uwan mutum sun yi kora arna sun gudu sau daga ku tuwa mutahi shugaban sai ce a tun da annabi ya ce mu tsayanin nan ba mu sauka wasu ka ce ai abin da ya sa ya ce mu tsayanin nan in yaƙi bai ƙage ba to yaƙi ya ƙage ga arna sun gudu ku tuwa mutahi shi kai shugaban sai ce wala ban ɗaga tun da annabi ya ce kai ɗaga nan ban ɗaga sai mafi yawa sun kaso wanda an ka bari ko mutum goma ba su kai ba cikin mutum hamsin sai ga wasu arna mahaya dawaki ashe sun baibayo bayan dutsen suka hayo akwai lokacin khalid bin walid bin musulunta ba shi a jagoransu aka baibayo aka hayo dutsen ta aka iske wa'anda a saman dutsen an kai a tabar su an kashe da yawa daga cikinsu wani suka rage aka kashe su an rinjaye su ba su da yawa da suna su hamsin din sai dai ai duk abin za a yi da su ba a kashe su amma haka Allah ya rubuta bayan sun gama da saman dutse suka sauko sai suka bi musulmai baya da sun kai kuwa yan uwansu da aka kora sai suka ce a ah, to ga yan uwan mutum su ma sai aka sa musulmai tsaka wancan tsorancin sun juyo sun tsaya su ku waɗanda sun bi baya sai aka samu sun tsaka shi na duk abin da ya faru ya faru wurin shi an makabartar da kaga ayi na wajen mutum saba'in to shi yasa aka ce umarnin manzo Allah kuma yana da muhimmanci a kiyaye shi kaji ji annabi ya ce kaza a yi to shi a zama lahiya ya hanka yi shi duniya da lahira yanzu ga umarni guda na an ka saba ga matsalin da aka saba har yanzu ga matsabarta na ana gani duk wanda ya ce wani umra ko hajji sai ya sai ya yi ziyara sai ziyarci sai musu addu'a addu'a ka tana kara musu abin da amma Allah ya riga ya ba su aljanna kuma wallahi cikin ni'ima suke nan su je kwanci nan cikin ni'ima su ba su da damuwa ko guda kuma umarni na an ka ba su an ka mai shi su ai wasu har an tura su madina ai musu kamari annabi ya ce a mai shi su can sai an ka sa waya an kewaye wannan makabartar saboda ka shi yaƙi da ta gani wato ana yi don abin hukunci kariya ka a wulakanta musulmi in ba ku kare addinin ku ba sai an tuwa cikin gidajen ku shi yasa duwa wanga ya kwaƙi da yan ta'adda ka yi suna yi saboda wata manufa ne ba karan kan suke yi ba wata manufa ta sai ganda Allah ya tuna mata asiri an gano ta amma yanzu ana na ana yi ana na ana addu'a sai ganda Allah ya tuna asiri an gano mini ne sannan abu ya tsaya to muna da muna roƙon Allah ya sa a tuna asirin abin na a gane masu a gane mina na amanuwa ba ko yanzu dai abubuwa an wahal da mutane da yawa an cuci mutane da yawa wallahi ba an zubar da jinin al'umma da yawa cikin wannan al'amari kuma ana roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari kuma za a kawo ƙarshe ne bi iznillah sadaka musulmai su ci gaba da addu'a muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tsaya mana addinin Allah ya kare mana ƙarfanmu Allah ya kare mana ƙarfanmu duk masu kunta da hankalin mu Allah mun maganin su hadisan da akwai cikin wa'annan hadisai suna da yawa wa'anda ya malaye ya kawo game da jihadi daga cikinsu akwai hadisin abu huraira ya ce su ila rasulullah ma ayyul amali afdal awa manzo Allah tambaya shin ayyuka da ake yi na addini wanne yake farla cikin qala sai ce imanun billahi wa rasulihi imani da Allah da manzonsa shi a ƙololuwa ƙila sun ma za ka sannan wane bayan imani da Allah da manzo ƙala aljihadu fi su bila ce jihadi saboda Allah shi ka yi ma imani da Allah da kuma sai ka yi imani sannan in ka yi jihadi Allah ka amsa don shi imani shi ka fara tsayawa in babu imani ko ka yi jihadi aikin banza kila sun ma mazu na ya rasu da sannan bayan jihadi ala hajjin mabrur ya ce hajji mabaruri wanda aka yi ba a sa'a Allah ciki ne ba tun da mutum ya bar garinsu ya kama hanyar zuwa makka bai sa'a Allah. yanin ya kiyaye kai ne abubuwan da aka tashi shi suna ya kai yana sallolin cikin jami'i yana kiyaye kalamai ne da ya kai hayyace makka ya ɗauki harami ne ya ce yi umra ya gama umra ya toye ya kwanta harami ne lokacin kwanaki hajji su yi a fara hajji a ce ya hajji ya ce mina ya ce arfa ya ce muzalifa ya ce jiwa ya ce makka ya tsawafi ya fada marwaye aski duka waɗannan ayyuka ya yi su lahiya lau babu sabon Allah to shi ne hajji mabrur ka san wasu mutane an zarabe su ko maka suna fa'a ma Allah shi wani ko maka yana fa'a ma Allah ko kusa kaba ya fa'a ma Allah ina za ka iske wani na ɗawafi na fata ya ga inda kudin wani suke sai ka sai ya sake su ga shiga kaba ga wannan hajji ba mabururi ba saboda akwai mugu abu cikin zuciya kana son ka sa wani kuka kusa da kaba saboda ka hajji mabururi ne wanda aka yi da wato ba sa abu Allah malamai suka ce shi ne wanda aka yi da ilimi yadda aka yi an koya ma tun kayan kabar garin gawa da aka yi sannan malamai suka ce wanda aka yi dukiya halatta ba dukiya haramun kudi na halatta ba kudi na haramun ba saboda ka suna daga cikin waɗanda ta a yi hajji mabruri dukiya ta halatta lalin tana ba wai abin nan na sai ba abin nan to Allah ya samu dace waye su ne matakai na ayyuka mafi masu farla kwarai da gaske imani da Allah jihadi sannan hajji na kwarai Allah ya samu daji akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qultu ya rasulullahi ayyul amali ahabbu ila Allah ya rasulullahi wani irin aiki ne yafi soyuwa ga Allah wani irin aiki na Allah ya yi so yace qala sayyidi as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta qul thumma ayyuhan sannan wani qara bil wa istibir lil walidain yima iyaye yima iyaye da'a da ihsani da mutunta su kyauta musu qul thumma ayyu qala al jihad fi sabilillahi jihadi saboda Allah kaga wannan hadisin yayi kama da wannan da aka yi manzo Allah tambaya cikin ayyuka waɗanda Allah ya hisu ce sallah akan lokacin ta to mi aka yi sallah akan lokacin shin lokacin ya yi ko bai yi ba wata ruwa ce a salatu fi awwali ha sallah a cikin farkon lokaci dama sallah tana lokuta guda uku akwai farkon lokaci akwai tsakiya akwai ƙarshe jama'a ina fatan mun gane magana ba wai ana nahin lokaci na shigowa a yi ta ba a farkon lokaci aka magana abinda wasu ba su fahimta shi ne yanzu aka ce misali a zuwa na yi ƙarhe 12.40 ko da biyar kila ko 12.50 misali sai ce a habula amana sai yin ayyata 12.50 a ko ƙarfe ɗaya da gabi an kai ta yi farkon lokacin da an kai ta kadiba lokacin a zuwa awa nawa gare ina fatan mun gane magana saboda haka sallah farkon lokaci ko sallah kan lokacin ma su kuma dama ruwayan guda uku ne as-salatu ala waqtiha sallah kan lokaci as-salatu fi awwali waqtiha sallah a cikin farkon lokacinta as-salatu ala waqtiha sallah akan lokaci sannan akwai jihadi sannan yi ma iyaye biyayya shi annabi sannan jihadi kaga har yanzu da cikin ayyukan da Allah ka so akwai jihadi sai mutum ya diba wani jihadi ya kai ga rayuwa sai ka ba taɓa yin jihadi wani jihadi ka taɓa yi shi wani kawai abin da yake yi jihadi kawai ya taro ta ta yi karuwanci ce jihadi a aure ta ai wannan ba jihadi na ba ko jihadi na wannan ko an ta mutu da zai ce a bare jihadi ya aure ta auren ta shi ne jihadi hala eh na ai a masu na suna jiran kuma da yi magana kuma da ya magana Allah ya samu daji. zai lokaci ya riga ya yi mana roƙon Allah wa ɗaukacin sarki inda muka so kuwa cikin karatu mu Allah ka yahe mu inda muka yi daidai kuma Allah ba da karanta ya sami aiki da abinda muka ji na roƙon Allah ka ala ba mu zama ya sun ƙasar mu annar da cikin da muke cikin kara cikin ƙasar mu Allah kai mana magana Allah ka mu ba mu zama lafiya cikin ƙasar da samu baki daya ka ruha mu asiri Allah ka ji iyayen mu da malaman mu Allah ba a cikin sarki azurta ma zai zuba matalauci a bayan sa subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh